sai ga wani mutum ya zo ya hau kan dutsen tsala yace ya ka abu dan malik albishirinka yace yana jin haka sai ya fadi ya sujjada yana gode ma Allah wa arabtu an qad jaa faraju yace sai ya san cewa Allah ya sassauta al'amarin Allah ya kawo saukin al'amarin wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tawbatillahi alaina ina salla salatal fajr yace da manzon Allah ce wannan sallan asuban da aka yi sai manzon Allah ya bada labarin cewa Allah ya yafe ma guda uku shine da wannan mutum ya ji labari ya tashi a guje kabu yace yana gudu yana gudu yayin magana yace ya kabu albishirinka sai kabu yace ka san murya ta fi gudun doki sauri kafin ya iso inda yake murya su ta iso inda sai na ji labarin abin da ya faɗa sai na lura da muryan wane ne muryan wane ne wannan فذهب الناس na في nan da aka sallama kowa na Allah Allah zai bada sai ya kamu kai albishir Allah ya yafe muku Allah ya karbi tuban ku وذهب قبل صاحبيا مبشرون sai waɗansu kuma suka je wurin waɗancan su sauran dattawa guda duk kuma suna basu su cewa Allah ya sauwake al'amarin وركب إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلمة sai wani mutum cikin bani kabilar aslama ya hau in garman doki yana gudu yana allah allah ya riga kowa zuwa ya yi ma kabu alzikir فأوفى على جبل وكان الصوت أسرع من الفرس يتي أي كاسم مريا يا في الصوت دوتيكو فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيا يتي دنج مريا me kina zuwa na san muryan nan wannan shine wanda ya bani albishir din tuntuni da naji yace kabu yace ina da tufa guda biyu kwarjalle da izari sama da kasa ba na mallakan komai sai su yana yana isowa sai na tube su na bashi na aro wani nasa yace duk abin da yake mallaka kin sai dauka ya ba su faka sautuhu iyahu ma bi bushrahu wallahi ma amliku gairahuma yawma idhin wasta'artu thawbayn falabisuhuma dan da nayi je aron tufa yazo saka waɗannan da suke bikin shi aka masa albishir sai tube ya bada wanda ya zai masa albishir din wanda lafi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace shi kenan yanzu ya kama hanya zaki wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yatalaqani nasu faujan-faujan, yuhannuni bitauba shi kenan wannan suna gaisuwa murna suna ta miki murna suna muna taya ka murna muna taya ka alaika qala ka'bu ka'bu yace hatta dakhaltul masjid yazo duk abin da ake fada masa hankalin sa bai kwanta ba sai da ya shigo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalis yace sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune haulahu nasu mutane na zaune kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qama ilayya talhat ibn ubaydillah yuharwiru hatta safahani wa hanna'ani yace sai ga falha da ubaydillah ya tashi a guje yana sauri yana sauri har yanzu ya musafaha da ni ya gaishe ni ya taya ni murna yace wallahi ma qama ilayya rajulun min almuhajirin ghayru yace babu wani mutum cikin muhajirai wanda ya tashi zai gaishe ni murna sai ah, wani ne talhatu ibn ubaydullah ko ولا أنسى هذه طلحة ba? ذن كما ولن الخير طلحة ينبع قال كعب سي كعب أم مالك يتي فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دنجي نيم منظر Allah sallama. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa huwa yabruku ay iz yasluhu aw la yasluhu ay halata kaunihi yabruku wajhuhu fuskan manzon Allah na kalli da haske suka ce sun san manzon Allah in yayi murna sai suka kalli da haske a fuskar min sururi sai manzon Allah ya ce abshir bi khairi yawmin marra alayka منذ ولدتك ummuka manzo Allah ce wannan ranar yau wannan ranar ta ita ce tafi maka tun da uwarka ta haife in ba haka ba an tsallake rijiya daga bashi nan ko kwana hamsin an manzo Allah kai masa abin da zai sa kai manzo Allah sallama bai ansa ba ai ka san matsalan ta kai inda take قال قلت أمن عندك يا رسول الله من عند الله لما قال لك كيف البشرك sai ya ce manzo Allah daga gare ka ko daga Allah Kala bal min indillahi sai manzo Allah ce daga Allah wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu hatta annahu qit'atu qamar suka ce manzo Allah ya kasance in murna sai kaga huskarsa ta da haske ka ce qit'atu qamar ina mara qit'atu qamar yankin wata to me yasa yanke ce yanke wata bai ce kaman wata ba akwai balaga ko a za ka shihun baligu mu huskan manzo Allah za ka mata da wata ko wata za ka mata da huskan manzo Allah to amma kuma sai me yasa bai ce kaman wata ba sai ce asu kamarin, yanki ne wani bangare ne na wata sai suka ce a a wannan fada asu kamarin na ya fi mubalaga ina wajin mubalaga sai suka ce ai wata ba duka ne ke da haske ba akwai wani bangare suke da duhu duhu baki baki Sai sa ba za a su fuskar manzo Allah da ba sai a kamanta fuskar manzo Allah fuskar manzo Allah da bangaren wata da yake haske ba ba duhu النقطة البلاغية muna karanta balaga ko wa kunna na'rifu zalika minhu falamma jalasu baina yadayhi yace da na zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qultu ya rasulullahi yanzu Allah ya yi Allah ya yafe masa manzon Allah ya masa addike shi ma yana son ya nuna wani bajinta ya nuna bajinta da zai yi ya gode ma Allah wannan alheri da aka yi masa Ya ce ya rasulullah inna min tawbati an an khali min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah yana cikin cikin cikin tuban da zan yi duk dukiya ta na tsacci na bar ma Allah da manzon Allah ba duk ba dukiya ce kaga da kai ba to duk abin da yake galatar ga bar ma Allah da manzon sa yake zan zan fita duk dukiya ta da nake mallaka na bar ma Allah da manzansa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amsik alayka ba'd malika sai manzo Allah ce a'a ka rike wani abu cikin dukiyar kada ka ba da duk baki daya ba ba san me zai zai faru ba gobe ko huwa khairun laka manzo Allah ce hakki ne maka alkhairi qultu sai ce fa inni umsiku sahamin da zai bi khaybara yace to duk dukiyata zan bar ma Allah da manzonsa sai dai rabon da na samu a khaybara shine zan dauka fa qultu ya rasulullahi sai ta ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kabu dan maliki kenan zai daukan makansa wani wani alwashi sai ta ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna Allah innama najjani bis-sidq ita ya manzo Allah abin da yasa Allah ya tsirar da ni gaskiya da nayi gaskiya ita ce tufa Allah ya tsira da ni wa inna min tawbati Allah uhaddisa illa sidqan ma baqi yace ya manzon Allah gaskiyar da na faɗa ita ta ce ita ta sa Allah ya tsira da ni to na dau alkawari daga yanzu har mutu ba zan taba faɗan wani abu ba sai gaskiya na dau na lazumtan ma kaina duk abin da zan faɗa ko za a yanka ne gaskiya zan faɗa ko me zai faru فوالله mai riwaya yake na rantsi da Allah ma a'lamu ahadan min al-musulmi na Allah fi sidq alhadith منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم shi kabu dan na rantsi da Allah ban taɓa ganin wani wanda Allah ya masa ni'ima da fadar gaskiya ba sama da ni tun da na yi faɗi gaskiya daga manzon Allah kuma na ɗauki alkawari zan faɗi gaskiya sai Allah ya min ni'ima da gaskiya duk abin da ya faru gaskiya zan faɗa ko ba abin da zai faru أحسن مما أبلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا yace بي taba yin هر إذوا يوم فين yau tun da ya roƙe faɗa haka gaban manzon Allah wa inni la arju an yahfazani Allah fi ma baqitu yace yana roƙon Allah Allah ya kare shi sauran rayuwarsa da zai cika rayuwarsa sa'annan shi kenan wa anzala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya mai ayar ka faɗa yace laqad taba hakika Allah madaukakin sarki ya tuba ya karbi tuban alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabi'u alladhina fi sa'ati usra min ba'di ma kada sai ce laqad taba Allahu ala nabiyyi wal muhajirin sai malamai suka ce to ina ma nan wannan magana za a zo a ce wa ala salafatin ladina kullifu a idza baqat alaihim al-ard waɗannan su ne aka karbi tuban aka yi musu wannan to ina ma'anar kuma Allah ya ce laqad taba Allah ala nabi wal muhajirin sai suka ce aikin fiɗa ne marhadan zance ne mabudin magana ce abinda ake nufi saboda a zo a yi akasi sannan ce laqad taba Allahu ala nabi wal muhajirina wal ansari ila qawlihi wa kunu ma as-sadiqina sai ce fa wallahi ma an Allahu alayya min ni'matin qat ba'da an hada lil islam a fi nafsi min sidqi li rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadhabtu fa ahlika yace babu ni'imar da Allah ya masa bayan musulunci sama da gaskiyar da ya fada manzon Allah ya tsira da yayi manzon Allah ƙarya da ya halaka kama halakal ladina karrabu fa inna Allah ta'ala qala lil ladina karrabu yace ai wa'anda suka ji suka yi ƙarya manzon Allah ya karbi zahirin maganar su yayi a da su yayi musu ya neman musu gafara neman gafara ta me Allah madaukakin sarki yake lil ladina karrabu سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه sai ya zai ce li turidu anhu ila qawlihi fa inna Allah la yarda 'an al-qawm al-fasiqina yace su da suka je suka yi ƙarya manzon Allah ya karbi maganarsu su bai san hakikanin al'amarin su ba ya nemi masu gafara gashi Allah ya zo ya kunyata su har yace musu fasikai qala ka'ab ka'ab yace wa kunna takallafna ayyuha salasa yace mu uku din nan mun ki zuwa yakin ne an amri ula'ika allazina kabila minhu yace wa ala alladhina khulifu din kabu dan malik yace ba ana nufin Sun fita yakin da muka yi bane ko da yake wasu malamai sun fassara da haka ina ma'anan wa ala alladhina khulifu sai yace ai wa ala alladhina ukhiru amrahu hatta yasiya Allahu fi wayannan da suka rubuta ƙarya sai aka yi mubaya'a da su al'amarin sai tafi su uku da suka faɗi gaskiya sai manzo Allah ya jinkirtar da al'amarin su yace alƙali waɗannan har Allah ya ladabtar da su sa'annan Allah ya saukar da hukuncinsa a kansu, su kawo malik yace ma'anan wa alal ladina حين حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وارجع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا يجين يا لا تتدع الامر حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله يتي ابن ليس الله مدوي سرجي فدا وعلى الثلاثه الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو يتي با فسر wannan aya shine in ita ce shine wai sai zuwa yakin da muka yi ba ko da yake wasu malamai sun fassara haka wa sahibul qissati adrabiha inna ma huwa tahlifuhu iyana yace ma'anan wannan aya da aka dakatar da al'amarin mu wa irja'uhu amrana amman halafa lahu wa atamara ilayhi faqabila minhu karshen kissan ka'abu dan maliku kenan a cikin kisatu ga ah, kissan yakin tabuka za mu zo mu karanta yakin tabuka imam al-bukhari abin da ya kawo kenan a cikin wannan bangaren dangane da abu dan malik sa'annan sai ce babu nuzul nabi sallallahu alaihi wasallama al hijr babin da ke bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kai ziyarar samud inda aka yi ma mutanen samudawa azaba قال حدثنا عبد الله بن محمد محمد الجوفي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يتي عن كربو عبد الله بن عمر الله كرم سيدايتي لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر يا ان من الله صلى الله عليه وسلم يشيجي ورين ديار ثمود ان اكاي ثمود وعذابا qala sai ce la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum kada ku shiga waɗannan wajejin da aka yi musu azaba an yusibakum ma asabahum al kada azaban da aka yi musu sabi same ku illa an takunu na, sai dai ku zo kuna masu kuka ثم قنع رأسه sai manzo Allah ya rufe kansa wa asra asira hatta azazal wadi yayi gaggawa har sai da ya shige wannan kwari ya wuce قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب الحجر يتي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يتي مبتا للسكتي حجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين kada ku shiga wurin waɗannan da aka yi musu azaba illa an takunu bakina an yusibakum mithla ma azab sai dai ku zo kuna masu bakin ciki kuna Allah Allah ku shige kada azaba ta same ku babu yace wani babu قال حدثنا يحيى بن بكير عن عن الليث عن عبد العزيز بن ابي سلمة عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن ز... عن عروة بن المغيرة عن ابيه المغيرة ابن المغيرة بن شعبة قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجاته وان حديثي duk da ya kawo su munasabar su shine wayannan zantuka da ake yi da ake shigewa ne za a je yakin tabuka ko dawowa yasa Imam Bukhari ya kawo su yace manzon Allah yace Allah sallallahu alaihi ya je yayi tsarki ya biya sa. fa askubu alaihi alma'a la a'lamuhu illa qala fi ghazwati tabuk mahallu shahidi kenan ce, manzo Allah ya je tsarki da yazo yana alwala sai zo na zuba masa ruwa a cikin yakin tabuka فغسل وجهه كما الله ويك فسكة من درجة وذهب يغسل ذراعيه كما الله يجي زي ويك حنن سنن aiki, da Allah ya zai wanke hannunsa nan, sa ta yi kunci ba hanyar da zai fitar sai fito da hannunsa ta ƙasa rigar sai wanki فباك عليه كم كم الجبة فأخرجهما من تحت جبته فغسلهما ثم مسها على خفيه ده يوانك هنا يسا سيشافا أكم خفين سقدابي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس عن عباس بن سهل بن سعد عن ابي حميد قال يسي ان كرو دغ ابو حميد يسي اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك من داو تare da manzon Allah daga yakin tabuka hatta idza ashrafna ala almadina yace har sai da muka kusa madina muka hangi madina kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadhihi taba wannan ita ce taba wa hadha uhud yace ga dutsen uhud yujabal yuhibbuna wa nuhibbuhu manzo Allah yace dutsen uhud dutse ne da yake son mu mu muna son قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم yace an karbo daga Anas dan Maliku Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin Tabuka fadana min al-madina da ya dawo kusa da madina fa qala sai ce inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ya قال وهم بالمدينة حبسهم العذر yace Allah sallallahu alaihi wasallama da suka dawo daga yakin Tabuka sai yace inna da suka kusa shiga madina sai ce lallai akwai waɗansu mutane cikin sahabbai a cikin madina ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan duk inda kuka tafi cikin yakin tabuka suna tare da ku illa kanu ma'akum sai suna tare da ku qalu ya rasulullahi wa hum bil madina sai ya manzo Allah suna madina kuma suna tare da mu sai manzo Allah yake eh ayi zukatar suna tare da ku rashin dama hanzari rashin ba su da ikon zuwa shi yasa suka ki zuwa abin da ya hana su zuwa kenan amma niyyarsu da zuciyarsu duk suna tare da ku shi yasa Allah zai ba su lada tunda suna tare da su to shine ke babu kitabin Nabi sallallahu alaihi wasallama ila Kisra wa Kaisara wasikun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta zuwa Kisra da Kaisara to kafin mu zo mu karanta wannan ya kamata mu zo a hankali mu tafi yakin tabuka din nan ya kunshi waɗansu matsaloli masu matukan muhimmanci don a cikin zuwa yakin tabuka ne aka samu kisan masjidu zirar a ciki ne aka samu kisan munafukai a ciki ne aka samu kisan albakka'una waɗansu mutum bakwai da suka zo suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su aban hawa ta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min al-jam'i hazanan alla yajidu ma yunfikuna su wane ne su ku ji sunan nake su ko su wane ne saboda yakin kabuka yaki ne da yake ya kunshi matsaloli masu ɗimbin yawa ko da yake ba mu magazi muke karanta ba yanzu muna karanta hadisin bukhari ne sai dai da aka zo yakin tabuka a hankali za mu ɗauki ɗansu matsaloli waɗanda suke ba lallai ne mu ɗauke su duka ba amma matsaloli ne da suke dukkan musulmi ya kamata kana da masaniya game da su akbar bai dace kana musulmi kana da dama kana karatu mu matsaloli su zo maka sai ka zama bako su zo maka sababbin abubuwa saboda rayuwarka duk kai ka je kana karanta wa'ansu abubuwa ne daban da shi fa ake son duk sa'an da matsaloli suka zo a karanta waɗansu kowa da irin yadda yake ko yake tsaro gazuwa ko yaki ko tsari na yadda zai bayyana maka wannan yaki mun gane ko to ai cikin su ne aka samu minhum man yaqulu zalli wala taftinni wani cikin su kuma waɗanda suke munafikai da aka ce munafikai ne suka wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don lokacin da rumawa suka tara rundunan manzo Allah da rundunan su Abdullah ibn Ubay ibn Salih shi shugaban munafikai shi ma sai je kafa rundunan sa akan auni ba su gaza rundunar rumawa ba ma'ana tun da ki munafiki ne in ya ga an farma musulmai yaya zai yi sai goyi bayan arna sai goyi bayan kafirai shi yasa matsalar ta yi tsanani to sai suka zo suna tsoratar da sahabbai kada ku saba tsammanin fa za ku je ku yaki banil asfa. rumawa yakan rumawa fa ba ya yakan quraisha bane larabawa fa da sun mutanen kauye rumawa fa ba mutanen wasa bane to mu dai muna ganin dai in Allah in aka waye gari za mu ga duk an daure ku duk za a ci yaki za a yi kaza kaza sai wannan zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni dai kaza kaza kaza a banne sai manzo Allah ya tsale shi in yana da alheri Allah ya dawo da kuma mai alheri bane Allah ya tafi wani zai ce ya manzo Allah ka san ni ba ni da hakuri in na ga mata rumawa jajayen mata in na gansu ba zan iya yin hakuri ba shi yasa abin da nake so a yi min izini la taftinni sai Allah ya ce ala fil fitnati faqat wa inna jahannama la muhithatun bil kafirin babu irin wahala da bakin ba manzo Allah bala kai a cikin yaki ne mai tsanani rumawa suka tara su. shugaban sai ce kowa an an an an tarar mai abincin shekara sa'an nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'an rumawa suka tara duk kabilu masu ɗimbin yawa manzo Allah kuma ya tara rundunai sa'annan kuma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jadda fi safari wa amara an-nas bil jihad wa hadda ahla al-ghina ala an-nafaqati wal humlan yace ba masu wadata ku taimaka kowa ya kawo gudunmuwa wannan ya kawo wannan ya kawo واحتسبوا وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها sayyidina Usman shine ya bada gudunmuwa wanda yake ya fi duk wani ya fi duk abin da wani taba bayarwa kanat salatu mi'ati ba'iri rakun ma ɗari uku da shimfiɗansu da ragamansu da komansu sa'annan wa alfu dinarin aina ya bada kuma dinari dubu ga cikin hannu sa'annan لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم جمعت جموعا كثيرة بالشام من ذا الله يسعى من لاباري سوى روما وكنتارا متاني اندين يوا ما في اندين يوا ذا سيكي من ذا الله صلى الله عليه وسلم وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة duk mutanen su sai da ya ba su kowa dukiyar shekara abincin shekara wa ujlibat ma'ahu wa ajlibat ma'ahu laham wa juzam duk وغسان وقدموا ذك وأنن كبير جسك الرسول مارا مصبايا وجاء البكاؤون وهم سبعة waɗanda ake ce ma in kana ji yana cewa suna cewa la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yanzu zaka ji sunan su ne suka zo su ne mutum bakwai suka zo suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su abin hawa manzon Allah ce ba ni da shi ba zan iya ba ku ba su ne wahum salim ibn umayr wa ulayyah ibn yazid wa abu layla al-madini وعمرو wa غنمة وسلمة بن wal والإرباط Ibn Sariya. وفي بعض الروايات وعبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار وبعضهم يقول البكاؤون بنو مقرين sa'annan wa arsala abu musa ashabahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li yahmilahu kamar kissan da muka karanta makon da wuce abu musa ya aika mutanensa ku je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka je suka ce manzo Allah ya ba su abin da za su hau manzo Allah ya ce ba shi da abin da zai ba su har ya rantsuwa sa'annan daga baya manzo Allah ya ce ku zo an ba ku abu musa ya ce a'a ba yadda za a yi sai kun zo kun ji da kunnen ku manzon Allah ne hana da farko kuma shi ya bayar yanzu وقام عليه وقام أولية بن يزيد فصلى من الليل وبكى ونصحابي أنا تلفي أولية بن يزيد saboda tsananin bakin ciki za a je yakin tabuka yana son ya je ba shi da hali sai ya tashi a cikin tsakar dare tsakanin shi da Allah yayi sallah yayi kuka wa qala sai Allahumma ya Allah madaukakin sarki innaka qad amarta bil jihad wa raghabta fihi ya Allah kai ka umarce mu da mun yaki kuma ka kwadaita mu akan yin yaki kuma lam taj'al indi ma atakawwa bihi ma sannan kuma gashi Allah baka bani iko a bani da abin da zan je tare da manzon Allah na yaki ba wa lam taj'al fi yadi rasulika ma yahmiluni alayhi Allah baka ba manzon ka kuma iko abin da zai bani in hau ba to yaya zai yi ma'ana in dai kana so kai ma addinin musulunci aiki ko kaka za ka iya yi abin da ya fi karfinka sai ka dawo abin da za ka iya yi to sai sai yaya zai yi sai ce wa inni fasalin da Allah fa a cikin dare don ka san ikhlasi wa inni aka saddaku ala kulli muslimin bi kulli mazlimatin asabani fiha yace dukkan wani duk wani musulmi da ya taba zalunta ta ko ya zage ko ya ci dukiya ta yace na wannan zalunta rai na bar miki sadaka min malik aw jisan aw irdi kuma asbaha ma an-nas sai aka waye gari da safe wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aina al-mutasaddiq hadhihi al-laila sai manzon Allah ya ina wanda yayi sadaka daren jiya lam yakum ilayhi ahad ba wanda yake komai ثم قال أين المتصدق إنا وند صدقة فليقم لسياساتي في أمر كنا فليقم فيل أمر كنا تثير سياساتي فقام إليه sai ya tashi fa akhbarahu sai ba manzon Allah labarin abin da ya kasance fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam abshir sai manzon Allah ya ce fa wallahi fa wallazi muhammadin na rantse da sarkin da ran Muhammadu ke hannunsa laqad kutibat fi zakatil mutaqabbala hakika wannan sadakan da kai Allah ya karba kuma ai mun san ka'ida ko inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم shi kenan larabawa da munafukai wannan zai ce ya manzo Allah a bani izuri a bani uzuri wasta khalafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala almadinati muhammad muhammad ibn maslamat al-ansari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Madina Muhammad dan Muslim al-Ansari kai za ka rike Madina har mu je mu dawo فلما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب yace al'amarin sai ya da manzo Allah ya kama ciki sai waɗansu munafukai suka ci zuwa dan mai ifaka waɗansu kuma aka ce ba shakka ba kokonto ba nifaka amma suka ci zuwa su ne waɗancan guda uku ko minhum ka'ab dan ma malik wani hilal ibn umayya wa rabi'i وأبو خيثمة السلمي وأبو ذر هل أبو ذر مسألة مسألة كاي ذاتي ثم لهقه أبو wa abu ذر sai abu kaisama da abu zarrin suka kama hanya suna tafiya wa shahida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi 30 alfa min an wal ثم إن أبا خيثمة to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai sai yace masai na Ali kai ka zauna gida ka duba iyalai da menene da menene sai munafikai suka je suna ai eh, suna zola sai na Ali ai ba abin da yasa Muhammad ya barka sai sai mai nauyi ne sai yasa sai sai na Ali ya dauki dauki ya dauki dauki sai ta bikiriyar kiriyar har ya sun manzo Allah yace ga abin da munafikai suka ce ka ka ka ki tafiya da ni ne dan kana jin nauyi dan nayi ma nauyi na zamo kaza kaza kaza sai manzo Allah yace a'a ba haka bane ba za ta so ka zamo tsakanina da kai kaman Haruna da Musa ba sai sai dai babu annabi fasadin mu ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى آله في يوم الحارث to abu haisama bayan sun tafi wurin yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo gida wurin iyalansa kawai da mar'atayn lahu fi arishayni lahumma fi ha'itihi sai samu matansa guda biyu sun yi shimfiɗa a cikin gonansa suka yi rumfa aka yayyafa ruwa wuri sanyi aka tanaji ruwan sanyi خدرشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له ماء وهيأت له فيها طعاما فلما دخل da ya shigo wurin kama ala babin arifi sai tsaya bakin kofar sai tsaya kofar rumfan ko lambun ko gonan sai ki shiga gidan fa nazara ila imra'atayn sai kalli matarsa guda biyu wa ma sana'ata lahu da abin da suka yi masa na gyara wuri da shimfiɗa da sanyaya wuri suka ya gyara masa yanayi don ya ji daɗi da ruwan sanyi da abinci fa qala sai ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi والريه والحر من ظن ألا ناتكين وحلا ينا كان أبر حوصة أشي إسكا دزاتي دتروري ينا تجي وأبو خيثمة في ظل البارد أبو خيثمة يزوي سلمة يزوي تكين إنوى تكين صيني وطعام مهيئ أتكين أبنت نجن ذاتي وامرأة حسناء ولما تنسى كشاوة ما هذا بالمنصف يتي والله وانا ما عدل في بشي wallahi wannan ba adalci bane thumma qala sa'annan sai yace wallahi la adkhulu arisha wahidatin minkuma yace wallahi ba zan shigo tankin fidan ko ɗaya a cikin ku ba hatta yace har har sai na je na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hayya ali zadat fa fa'alata abinda za ku yi min ku shirya min guzurin abinci sai suka shirya masa abinci ثم قدم والله ثم قدم ثم قدم ناطحه فارتحله sai kawo a bar hawarsa yana kallon kyawawan mata da inuwa da ruwan sanyi da komai na jin daɗi yace tun da manzon Allah na cikin rana me zai sa ni na zo cikin inuwa tun da manzon Allah na fagen fama don mai zan zo zan zo wurin iyalina sai kama hanya yake ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزلت نزلت تبوك وقد كان أدرك أبو خيثمة أمير بن وهب الجمحي في الطريق يسلب سنة تسيا سوبيو سنة تسيا يسوك جي سنة تنترين ترين سنة تسيا في أغلب جهو متانين أدوا سيسوك تي ga kowa ɗan duhu mutane na tafiya sai mun zala ce liyakun aba kaitama Allah ya sa zama abokai sama ne suna nan sai suka ce kuwa abokai sama yake abokai sama ne abokai sama ne da suka zo aka tattauna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari falamma ta aqbala fa sallama ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya aje hawarsa sai je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabuwar shekara ko bara ta wuce an wuce da duk abin da muka yi duk abin da muka yi na laifuka Allah ya yafe mana duk abin da muka yi na aikin kirki Allah ya karba mana kuma wannan sabuwar shekara da muka shiga ya Allah madaukakin sarki duk alkhairin da za a saukar da yalwar arziki da wadata da lafiya da albarka da ilimi da aminci da daukaka Allah ka ba mu kaso mafi yawa ya Allah madaukakin sarki duk abin da zai saukar a cikin zai sauko a cikin wannan shekara na sharri da bala'i da kala. talauci da fatara da rashin zaman lafiya da rashin aminci Allah ka kare mu Allah kada ka sa ko ɗaya same mu duk abin da ya fi karfin mu Allah ka imana Allah ma jina